Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na hantsi yau Juma'a uku ga watan Nuwamban 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji cewa shugabannin kungiyar fulani makiyaya na miyatta Allah sun sha alwashin daukar wani matakin da zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro da ake fama da su a kasar sannan za a ji cewa hukumar alhazan najeriya ta kasa ta ce za ta yi aiki tare da rassan hukumar a jihohi don tabbatar da cika sharaɗin sabbin tsare-tsaren ƙasar saudi arabia Kazalika za mu kawo muku wani rahoto a kan fargabar 'yan kasuwa a Najeriya game da yadda darajar Naira ya kasa farfaduwa. A yau za mu kawo muku maimaitin shirin yanayi da muhalli wanda ya mai da hankali akan yadda hukumar Great Green Wall take aiki tare da matasa domin yaki da matsalolin kwararowar hamada a kasashen nahiyar Afirka. Amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Dakarun Isra'ila na ƙasa sun tunkari birnin Gaza jiya Alhamis yayin da ake ci gaba da kokarin amfani da diflomasiya don a ɗan dakatar da faɗan da matsalolin jin kai da ke kara ta'azzara a yankin na Falasɗinu. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Laraba ya buƙaci a dakatar da faɗan saboda dalilai na jin kai a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. ya ce dakatar na nufin ba da lokaci don fitar da fursunoni a ba da lokaci mayakan hamas sun yi garkuwa da sama da mutane 240 a harin da suka kai isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba wanda ya kashe mutane 1,400 isra'ila ta shelanta yaƙi kan ƙungiyar hamas bayan harin sannan ta ci gaba da ruwan bama mai a gaza akai-akai da ya sanadin mutuwar dubban falasɗinawa ma'aikatar lafiya ta falasɗin da ke ƙarƙashin hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce dubu tara zuwa yanzu rukunin farko na 'yan ƙasashen waje waɗanda suka makale a zirin gaza tun farkon fara yakin sun fara shiga ƙasar masar a ranar laraba da dama daga cikinsu 'yan ƙasashen wajen sun shiga a jiya alhamis majalisar wakilan amurka ta amince da taimakon soji na dala biliyan 14.5 ga isra'ila amma ba tare da taimakon agaji ga gaza ba salam bangaranci na sabon kakakin majalisar mike johnson ya haifar da kalubale kai tsaye ga 'yan democrat da shugaba joe biden biden ya ce zai ki amincewa da kudirin babu tabbas kan matakai na gaba tuni 'yan democrat suka ce kudirin na gop babu inda za shi a majalisar dattawa salon johnson na maida abin da akan samu haɗin kai sosai wajen goyon bayan isra'ila zuwa abin da ke ƙara raban kan 'yan democrat da republican salon nasa na buƙatar yin amfani da wani kaso daga kuɗin da ake warewa hukumar haraji ta irs don amfani da shi wajen farauto masu kin biyan haraji a maimakon haka biden yana son kusan dala biliyan 106 ga isra'ila gaza tsaron iyakokin amurka da sauran buƙatu labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc koriya ta kudu ta ce mai yiwuwa koriya ta arewa ta bawa rasha makamai masu linzami iri-iri domin tallafa mata a yakin da take yi a Ukraine tare da jigilar alburusai da bama-bamai kamar da yadda aka ba da rahoto. Rundunar sojan Koriya ta kudu ta faɗa jiya Alhamis cewa ana zargin Koriya ta Arewa da aika makamai masu linzami masu cin gajeren zango da na'urar harba makami mai linzami ta sama zuwa Rasha baya ga bindigogi, motocin harba rokoki da kuma bama-bamai. Gwamnatocin kasashen waje sun zargi Koriya ta Arewa da neman ingantattun fasahohin zamani na Rasha don sabanta makamanta na nukiliya a madadin hakan a halin da ake ciki kuma a wani al'amari da ke nuna alamar tana da matsalolin tattalin arzikinta kasar na yunkurin rufe wasu ofisoshin diplomasiyar ta kasashen waje to kafin hafiz ya dawo ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya a wani mataki na kama-kama wajen shawo kan matsalar satar mutane ƙungiyar fulani makiyaya ta ta allah za ta samar da wata kungiyar 'yan sa kai da za su taka rawa wajen kawo zaman lafiya a kasar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da hassan maina na ya aiko mana daga abuja kungiyar makiyaya ta meta allah kautar hore ta ce yanzu kimanin shekara guda kenan tana nazarin irin rawar da ya kamata ta taka don taimakawa gwamnatoci wurin shawo kan kalubalen tsaro a kasar nan abin ma kenan da ya sa yanzu suka yanke shawarar kafa kungiyar sa kai a za su fara da matasan fulani kimanin dubu biyu don aiki ka faɗa da ka faɗa da jami'an tsaro shugaban kungiyar meti allah kautal hore na kasa baki daya alhaji bello bodejo ya yi wa abokin aiki na lamido abubakar karin bayani ana mai da abubuwan akan cewa fulani ne suke satar mutane domin ɗaukar fansa jami'an tsaro suna ta kokari amma abin nan yana kungaba kun baya yasa na ce a karkashin kungiyar meti allah kautal hore na kasa za mu bullo da namu yan sa kai masu taimakawa na musamman mu ga da cewa mun haɗa kai da jami'an tsaro To Fulani su suke shan wuya suke shan wahala su ake musgunawa kafin a kai ga wani ne yake da laifi ko in yau aka yi satar mutum domin a je a nemo wannan barawo za ka ga an je ana kama mana Fulani wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba. Kamar za ku yi aikin na haɗin gwiwa ne tare da su jami'an tsaro? Jami'an tsaron ne sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro za mu taimakawa domin ba wai mu kaɗai za mu yi wannan abin mu yi aiki ba. To kamar akwai wani tsari da ita gwamnatin tarayya ta yi na ganin cewa misali a ga cewa misali an samu muku wasu eh, kila makamai. Gwamnatin tarayya za su iya shigo ciki domin mu taimakawa. Ya kamata da cewa a wannan yunkurin nan namu da gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohi ya kamata su neme mu da mu zauna. Ta yaya za ku yi ku fito da tsari na kauce ma duka bata gari na tantance wanda za su shiga cikin wannan. fulata ne duk fulata ne ne kuma mun san kanmu kuna zaune lafiya kalau sai kuka ga da cewa akwai wani mutum dan bata gari guda daya ba ku iya nuna wa jami'an tsaro shi ba za ka ga da cewa a dalilin wannan mutum daya wasu fulanin da dama suna rasa rayukansu saboda ai masu abin ne suka tashi fulatancin ne ta tashi tana ƙoƙarin magance wannan abun kuma insha Allah za a samu. A gefe guda kuma na ji ta bakin wani masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso. Saboda kamar yadda na sha faɗa kullum kuma shine matsayi na har gobe dukkanin wani da ke rike da makami a cikin daji inda dai ba fulatani ne to shugabannin fulani tun daga matakin ƙasa har na sama sun san shi sun san wane ne kuma sun san inda yake kuma sun san yadda za a kai gare shi kamar yadda dukkanin shugabanni da na sha faɗa cewar hakimai da dagatai da masu unguwanni da wannan abin yake faruwa a yankunan su duk sun san masu aikatawa yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri ko aka san haka da wannan hoɓɓasa zai yi wurin shawo kan kalubalen tsaro hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga sauran labaran duniya. Sauyin yanayi na barazan da ci gaban gwamman shekaru da aka samu game da ingantaccen lafiya da walwala musamman a cikin al'ummomi da suka fi fama da rauni a cewar wani sabon rahoto na hukumar kula da yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya. a cikin rahotonta na shekara-shekara na kula da yanayi hukumar kula da yanayi ta duniya ta yi gargaɗin cewa matsalar yanayi tana haifar da matsalar kiwon lafiya a duniya kuma ta ce yawancin illolin sauyin yanayi na iya shafar hanyar daidaitawa da matakan rigakafi hukumar wmo ta ce sauyin yanayi yana sa duniya ta yi zafi cikin sauri fiye da kowane lokaci a tarihi babu yiwuwar sake komawa ga kyakkyawan lokacin bayan mai yanayi mai kyau na karnin da ya wuce muna kan hanyar samun yanayi mafi zafi a gwamman shekaru masu zuwa ko ta yaya in ji peteri talas sakatare janar na wmo daga ƙarshe wata guguwa mai karfi da ta kafa tarihi a faransa da kuma sassa da dama na yammacin turai ta yi sanadin mutuwar akalla mutane bakwai tare da jikkata wasu guguwar da aka yi wa lakabi da kiranta mamaye nahiyar cikin dare har zuwa jiya alhamis rufin gidajen mutane sun kwaye a tsibirin channel inda aka ba da rahoton iskan na kadawa da gudun kilomita 160 cikin sa'a guda sannan an samu tangarɗa sosai ga tsarin tafiye-tafiye a ƙasashe da dama guguwar ta fasa tagogi sannan ta raba gidajen faransawa miliyan 1.200 da wutar lantarki a ranar alhamis wani direban motar ɗaukan kaya ya mutu a lokacin da wata bishiya ta daki motarsa a arewacin faransa kuma ma'aikatan agajin gaggawa sun ji rauni daruruwan makarantu sun kasance a rufe a cikin al'ummomin gabar tekun ingilishi na cornwall da devon a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma za mu mai da hankali akan sauran rahotanninmu hukumar alhazan najeriya ta ce za ta haɗa kai da rassan hukumar a jihohi wajen jan hankalin maniyyata kan sabbin tsare-tsaren da ƙasar saudi arabia ta bullo da su domin gudanar da aikin hajin baɗi daga abubuwan da sabbin tsare-tsaren ya ƙunsa akwai batun wa'adin bada da ga maniyyata. wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto kasar saudi arabia ta fito da sabon tsari da ke cewa dole ne a ba duk wani maniyaci biza kwanaki 60 kafin ranar arafa wanda ya bambanta da yadda ake yi a shekarun baya babban sakataren hukumar alhazai ta ƙasa dr abdullahi rabi'u kwantagora ya ce dole ne hukumar alhazai ta haɗa gwiwa da hukumomin alhazan jihohi wajen wayar da kan maniyata kan sabbin tsare-tsaren da ƙasar saudiya ta fito da su hukumar saudi arabia ta fito da jadawali wanda ke wannan jadawalin bai ba da dama ba bai ba da sake ba yayin da ake yi a da ma'ana za a samu biza kusan kwana biyan ma ko kwana hudu ko kwana goma kafin a rufe za su fara wannan bizan daga ɗaya ga watan maris su kare shi 29 ga watan afirka mun duba sai mun ga watanni biyu ne kawai kafin arafa wanda ke sabanin abin da ake yi a da saboda haka babu lokaci saboda haka mun ittifaki za mu shiga tare da su mu fita mu iske gwamnati ne a shugabannin al'umma ne a limamai ne na jama'a na juma'a wanda sun fi kusa da mutane domin a yi kuwa a sanar da mutane saboda mun fahimci cewa in kana da bayanin abu idan mutane suna da labarin abu suna da masaniya a kansa ya kan taimaka masu. Shi ma sakataren hukumar zaben jihar Nasarawa Idris Ahmed Almakura ya tabbatar cewa akwai aiki a gaban su amma za su yi kokari wajen haɗa gwiwa da ƙwararru da masana wajen neman taimako. Yanzu dai muna da alazai kuma insha Allah kamar na an sani muna musu bita kuma kama na sakatare ya faɗa na kwamishin cewa yanzu za mu haɗa karfe da karfe mu ga cewa mun fita mu yi magana da su limamu mu ga cewa ya za a yi ma mutane bita a faɗa musu cewa kamar tsarin da aka sani a baya a yanzu ya canza da insha Allah muna ganin cewa da dan Allah mu haɗa karfe da karfe da mu samu mu cima nasara insha Allah haka zalika abubakar salihu na hukumar alhazai na jihar adamawa ya yi tsokaci cewa ba abin mamaki bane cewa yanzu muna oktoba kuma mutane kaɗan suka biya in aka ɗaga kafa kaɗan nan da zuwa ƙarshen disamba za ki ga mutane sun yi tururuwa suna zuwa ai ko bara da aka, aka sa kuɗin aikin hajji wajen miliyon uku ai mun bar mutane da yawa a ƙasa wayanda sun biya 3 miliyon din ma ba su da kujeru so ni ban taɓa me yasa haka don ai bara ma dubu casa'in da biyar aka ba najeriya dubu casa'in da biyar din duka duka an cike har mun bar wasu a ƙasa a najeriya ni a adama ina da wasu waɗanda sun bar su eh, ba su samu kujeru ba ne domin kujerun sun kare kuma bana ma in ka ɗauki lokaci za ki tara cewa nan da december ending january first week mutane da yawa sun riga sun sai da abincinsu sun dawo gida you know sun sai da shanunsu da suka yi fatinin a cikin daji saboda haka za su iya su biya abin jira a gani shine irin kokarin da hukumar alhazai da ma na jihohin za su yi wajen ganin an kai alhazan najeriya dubu casa'in da biyar duk da wannan wannan tsarin ba da visa da kasar saudi arabia ta fito da shi madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda to har yanzu dai muna nigeria ganin cewa babu alamar kawo ƙarshen faduwar darajar naira a najeriya da yawan ƙananan 'yan kasuwa a ƙasar suna fargabar cewa nan ba da jadewa ba sana'o'insu za su iya durkushewa saboda halin da ake ciki alhassan bala ya aiko mana da wannan rahoto daga abuja farashin kowanne kaya a najeriya na ta'allaka ne da farashin dala kasancewar mafi akasarin kayayyakin da ake amfani da su a ƙasar shigo da su ake yayin da waɗanda kuma ake samarwa a ƙasar su ma 'yan kasuwa ke ƙara musu kuɗi. Cire tallafin man fetur da karya darajar naira da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta yi ya sanya akalla mutane miliyan hudu faɗawa talauci a Najeriya. Inda bankin ya ce 'yan kasar miliyan bakwai da ɗigo ɗaya na iya faɗawa ƙangin talauci kafin ƙarshen shekarar dubu biyu da da uku. dalar amurka na ci gaba da murkushe naira tun bayan cire tallafin da kuma karya darajar naira a inda babban bankin kasar cbn ke cewa yana kokarin dakatar da faduwar nerar maimakon dalar ta sauka bayan alkawura da kuma matakan na cbn sai kuma ta yi tashin gorin zabi a inda ta haura dubu daya a watan oktoba abubakar kantoma na cikin masu shigo da kayayyaki daga kasashen waje zuwa najeriya wanda ya hada da kayan harkokin lafiya eh to wannan abun gaskiya mun gan shi da dadewa amma gaskiya ba mu taɓa tunanin ta haka zai zo ba ba tunanin lalacewar za ta kai haka ba yadda dala yanzu ke tashi ta shafi harkokin kasuwanci kuma ba ta hanyar alkhairi ba ta rusa kasuwanci yanzu karamin misalin da zai maka shine duk wanda ke da jari na miliyan goma kamun dala nan ta tashi yanzu jarin shi da ya wuce miliyan bakwai ba kuma bai ci ba bai sha ba ba a yi mashi sata ba tashin farashin kayayyaki a Najeriya ya kai kashi 26.7 a watan Satumba a cewa hukumar ƙididdiga ta ƙasar MBS. Kantoma ya ce yadda dalar Amurka ke tashi na iya fitar da wasu masu shigo da kaya daga kasuwanci a yayin da dole farashin kayayyaki da ake shigowa da su su yi tashin gauran zabi. A yanzu in na so abu mu muka ce oke mu muna so mai adalci yadda muka so dala dubu goma muna sai mu sayar da shi dala dubu goma da ɗari biyu ko dubu goma sha muna zaune muka ga kuɗin nan in muka sayar ba za su samu muna ba amma ba za mu ƙara ba za mu sayar amma za ta ba za mu koma mu kawo ba in kuma har za mu koma mu kawo mu samu kuɗi daga wani guri mu ƙara mu je mu sau to kai ka san in ka zo ka sai abu yau dubu goma kai ka san gobe ka dawo ka isko shi sha biyar ba za ka yi mamaki ba su kaga tsada ta ƙaru kenan gwamnatin najeriya ta bakin ministan kudin kasar da ta ce za ta samar da dala biliyan goma a cikin 'yan satuttuka domin rage karancin dala tare da mai da hada-hadar dala a yanar gizo wato digital domin kawo ƙarshen 'yan kasuwar bayan fage wanda gwamnati ke zargi da ta'azar tashin farashin dalar abin da ya kawo haka policy ne na gwamnati domin inda gwamnati ta ce ta bar naira ta samo makanta daraja a kasuwar forex to dole sai an samu irin wani amma in gwamnati ta shiga cikin abu duk ƙasar da ta ce ita naira ko kudinta za ta samo mu kanta daraja da daidai da dala amerika to jole irin wannan crisis din yana samuwa za ka ga hauhawa da sauransu abubuwa saboda ƙarhin dala yana wuce ita kanta naira duk kokarin jin ta bakin jami'an babban bankin najeriya da ma ma'aikatar kudin kasar ya cutura yayin da suka bayyana wa murya amurka cewa sabbin jami'an gwamnatin ba za su yi magana kan wannan batu ba alhassan bala abuja najeriya to gaida alhassan bala to idan yanzu aka lalubo mu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc kada a manta kuma a koda yaushe ake so kuma za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata sannan za a iya bibiyar mu a kafofin facebook x da instagram yanzu kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. <laughs> kuma sai shirin yanayi da muhalli. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu kasashen afirka da dama suna fuskantar matsalar kwararowar hamada dalilin da ya sa aka kafa ma'aikatar great green wall wacce take kula da dasa itatuwa da za su zama shingaye da zimmar magance kwararowar hamada wata dabarar da wannan hukuma take yi shine zakulo matasa da suke da ra'ayin kare muhalli a matsayin jakadun wannan hukuma ta great green dr fatima aliyu magaji ta kasance ɗaya daga cikin waɗannan matasa kuma ta yi bayani kan yadda ta zama ɗaya daga cikin jakadun wannan hukuma da kuma irin ayyukan da suke aiwatarwa. akan um, harkar muhalli muna yin abubuwan da suka danganci harkan datti haka da bola muna wayar da kuma muna kwashe sannan muna zuwa makarantun ma muna koya wa yara how to start doing this early yadda za su fara kula da muhallin su so daga nan sai aka zaɓe mu mu biyu zuwa wani tafiya da za a yi na matasa daga cikin garuruwan da ke dangance da Great Green Wall in kenan wasu Kasashe ba Najeriya kawai ba. Ba Najeriya kaɗai ba akwai Senegal, Mauritania, Mali, Ethiopia, Eritrea da dai haka na zuwa da Djibouti Kasashe da sha daya matasa biyu da kowane gari da kuma supervisors ɗinsu. Wayannan kasashen guda sha ɗaya su ne ake ce ma Great Green Wall countries da ke cikin Afirka. Wato ma'ana kasashen da suke da haɗarin kwararowar hamada. yauwa ga hamada da kuma fari da kuma wato abinda ake ce ma land degradation na da matsaloli iri ɗaya ruwayen na kasashen su ne sahel da sahara zan so ki ɗan yi mana ƙarin haske a game da waɗannan matsaloli da kika ambato na farko kin yi magana akan fari sannan kin yi magana akan kwararowar hamada da zaizayewar ƙasa a takaice dai wasu ƙasashe suna fama da sauyin yanayi akan motar daji wasu ƙasashe kuma ga suna fama da zafi like heat waves wasu kuma suna fama da ruwa kamar yanzu a ce kudin Najeriya like suna fama da ambaliya haka sosai kuma a kudancin Najeriya muna fama da ambaliya amma matsalolin da sun fi yawa akan harkar hamada da fari da zayar ƙasa shi muka fama da shi ba mu kaɗai ke fama da wa'in waɗannan matsalolin ba su kasashen man sha daya ko yanzu somaliya ta shiga sun zama sha biyu akwai sauran amma ba su shiga ba tukuna wa'anda da ke ciki yanzu su ne suka zo suka haɗa kai akan cewa za su tsayar da kwararowar hamada da sauran matsalolin da suke danganci sauyin yanayi. ita kuma dr rose maxwell gidado ta hukumar kere-kere da fasaha a najeriya wato nabd ta yi bayani akan binciken da hukumar ta ke na yunkurin samar da wani nau'in masara mai jure mummunar yanayi kamar fari da kuma kwari da ake kira tela a wannan gwadi na karshen da aka yi sai muka ga gaskiya abun ya yi kyau wannan kwayar halittar da aka sama wannan masaran ta yi aiki domin mun ga kwari sun nima wannan dameji wannan masara na gida noma in kin ganta ganyen ma gaba daya susa sun cinye wanda ba inganta ba sun cinye wanda kuma an inganta ita ce wanda kenan muka kawo wannan sabon masara kenan wannan gwaji ne kawai ai amma idan an ba da umarni akan cewa a ci gaba za a iya a ba manoma su fara noma za a iya shigar da ita kasuwa ai wannan kowane jihar zai iya saya kowane manomi zai iya saya duk inda kake manoma su kwantar da hankalin su masaran ba ta da illa za ta ba da amfanin gona su yi amfani da ita idan ta fito shi ma karamin ministan hukumar ta kere-kere da fasaha ta najeriya Profesa abdullahi mustafa ya shaida cewa nesa ta zo kusa domin ita wannan masara insha Allahu daga nan zuwa ƙarshen shekara za a sake ta jama'a su yi amfani da ita dama akan yi gwaje-gwaje kala-kala kafin a fito jama'a da ita su yi amfani wannan shine gwaji na ƙarshe kuma alhamdulillahi gwaji yayi kyau a sakamako yayi kyau wannan jama'a kawai su jiraci a sake shi na tabbata wannan zai juya akalar samar da abinci a wannan ƙasa tamu zai juya akalar samar da ingantattun sinadarai da ake bukata a jikin dan adam kuma insha Allahu ita masarar ana amfani da ita wajen abincin kaji ne abincin dabbobi ne abincin mutane ne gashi nan kala kala to samai yadda za a samu ta bangaren ma'aikata da za su samu aikin yi ta bangaren kudaden shiga da za su shiga aljihun mutane ba abu ne karami ba to wannan shine abin alfaharin mu kuma wannan ya zo daidai da abin da shi shugaban kasa yake kokarin yi a tabbatar an sami abinci a wannan kasa mu. Mai sauraro a nan ne kuma za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako Amma idan Allah mai kowa mai komai mana aran rai zuwa makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu dr fatima aliyu magaji da rose maxwell gidado da farfesa abdullahi mustapha sai ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma halima abdulrahu da kuma solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi to masu sauraro kafin mai sallama da ku ga hafiz ya sake dawowa da labarai amma a takaice. dakarun isra'ila na ƙasa sun tunkari birnin gaza jiya alhamis yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin amfani da diflomasiya don a ɗan dakatar da faɗan da matsalolin jin kai da ke ƙara ta'azzara a yankin na falasɗinu shugaban amurka joe biden a ranar laraba ya bukaci a dakatar da faɗan saboda dalilai na jin kai a yakin da ake yi tsakanin isra'ila da mayakan hamas ya ce dakatarwar na nufin ba da lokaci don fitar da fursunoni a ba da lokaci Majalisar Wakilan Amurka ta amince da taimakon soji na dala biliyan da biyar ga Isra'ila, amma ba tare da taimakon agaji ga Gaza ba. Salam bangaranci na sabon kakakin majalisar Mike Johnson ya haifar da kalubale kai tsaye ga 'yan Democrat da shugaba Joe Biden. Biden ya ce zai ki amincewa da kudirin. Babu tabbas kan matakai na gaba. Tuni 'yan Democrat suka ce kudirin na GOP babu inda za shi a majalisar dattawa. koriya ta kudu ta ce mai yiwuwa koriya ta arewa ta ba wa rasha makamai masu linzami iri-iri domin tallafa mata a yakin da take yi a ukraine tare da jigilar alburusai da bama-bamai kamar da yadda aka ba da rahoto rundunar sojan koriya ta kudu ta faɗa jiya alhamis cewa ana zargin koriya ta arewa da aika makamai masu linzami masu cin gajeren zango da na'urar harba makami mai linzami ta sama zuwa rasha baya ga bindigogi motocin harba rokoki da kuma bama-bamai gwamnatocin kasashen waje sun zargi koriya ta arewa da neman ingantattun fasahohin zamani na rasha don sabanta makamanta na nukiliya a madadin hakan sauyin yanayi na barazan da ci gaban gwamman shekaru da aka samu game da ingantaccen lafiya da walwala musamman a cikin al'ummomi da suka fi fama da rauni a cewar wani sabon rahoto na hukumar kula da yanayi ta majalisar ɗinkin duniya a cikin rahotonta na shekara-shekara na kula da yanayi hukumar kula da yanayi ta duniya ta yi gargadin cewa matsalar yanayi tana haifar da matsalar kiwon lafiya a duniya. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen wannan shiri na wannan lokaci. sai kuma can da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Solomon Abu da ya shirya kuma ya bada umarni da kuma wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ku ne